Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum sarfil hashin gumel ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake da shirinmu na hantsi. A yau ranar Alhamis 26 ga watan Oktoba na shekarar 2023. cikin shirin za ku ji cewa hukumar 'yan sandan farin kaya ta najeriya dss ta saki tsohon shugaban hukumar yaki da cin hanci abdulrashid bawa bayan tsare shi na tsawon kwanaki 134 haka kuma za mu duba batun shahararriyar wata 'yar tiktok da labarin ta ya yaɗu a yanar gizo kan cewa an kori ta makaranta saboda tiktok sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda bar mai shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar ghana amma yanzu sai a gyara zama a fara da kashi na farko cikin labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. An zaɓi ɗan majalisar wakilan Amurka Mike Johnson a matsayin kakakin majalisar Amurka a jiya Laraba, wanda hakan ya kawo ƙarshen yunkurin 'yan majalisar na tsawon kwanaki 22 na ganin an cike ɗaya daga cikin manyan mukaman gwamnatin Amurka. Yanzu shine na biyu cikin jerin mutanen da za su iya mulkin ƙasar. duk 'yan democrats da ke majalisar wakilai su 209 sun zaɓi shugaban marasa rinjaye hakim jeffries johnson wanda yake wakiltar jihar louisiana da ke kudancin kasar ya nemi 'yan republicans baiwa shugaba donald trump goyon baya wajen murɗe sakamakon zaben 2020 an bayyana cewa mutumin da aka alakanta shi da kisar mutane a um, maine mai ba da horo ne akan bindigogi wanda sojoji suka bashi horo sannan an kwantar da shi a asibitin masu taɓin hankali ba da jimawa ba a bisa sanarwar da aka wallafa a wata mujallar 'yan sanda shugaban amurka joe biden a jiya laraba ya fito ya yi furuci akan harin ramuwar gayyar da isra'ila take kai wa falasdinawa a yammacin gabar tekun jordan biyo bayan harin bazatar da hamas ta kai isra'ila sannan ya ce zai jaddada manufarsa ta tabbatar da cewa an cimma manufar kafa tsasashe biyu domin magance rikicin da aka yi gwamman shekaru ana yi tsakanin isra'ila da falastino biden ya ce hare-haren 'yan kama wuri zauna tamkar watsa fetur ne kan wutar da ke ci a gabas ta tsakiya tun bayan da hamas ta kai hari dole ne a kawo ƙarshen wannan faɗan wajibi ne a hukunta su ya kamata a daina hakan nan abinda biden ya faɗa kenan a farkon taron manema labaran tare da firaministan australia anthony albanese wanda ya kai ziyara fadar washington a wani labari mai alaƙa da wannan kuma duk da cewa ana ci gaba da gwabza fada tsakanin isra'ila da mayakan hamas a zirin gaza shugaba biden ya ayyana goyon bayan amurka kan wata bukata mai kamar wuya wato bukatar nan da amurka ta daɗe tana fatan a cimma ta kafa ƙasar isra'ila da ƙasar filistinu mai cin gashin kansa a wurin wani taron manema labarai da aka yi a fadar white house biden ya ce bai kamata a kau da kai a game da bukatar 'yan filastinu ba yahudawa da 'yan filastinu duk sun cancanci su zauna tare cikin aminci mutunci da zaman lafiya shugaban amurkan ya ce hare-haren da 'yan kama wuri zauna masu tsatsauran ra'ayi suke kaiwa 'yan filastinu da ke zaune a yankunan yammacin gabar tekun jordan wanda isra'ila ta mamaye ya razana shi ya ayyana hare-haren da watsawa wuta fetur kana ya ce 'yan kama wuri zauna suna kai hari kan falasdinawa a wuraren da suke da 'yancin zama biden ya kuma bayyana damuwa a game da makomar mutane 200 da aka yi garkuwa da su wanda aka yi imani cewa wasu daga cikinsu amurkawa ne waɗanda 'yan hamas suka yi garkuwa da su a harin bazatar da suka kai isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba to waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc in an jima kaɗan zamu kama kawo sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa najeriya inda hukumar 'yan sandan farin kaya ta najeriya dss ta saki tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa abdulrashid bawa bayan tsare shi na tsawon kwanaki 134 tinidai shugaba bola ahmad tinubu ya raɗa ola dai a matsayin sabon shugaban hukumar efcc bayan murabus ɗan bawa a lokacin da yake hannun dss ga rahoton wakilinmu nasiru adamu ya lekaya. 'yan uwa sun yi dafifi suna murnar sako bawa wanda ke sanye da jamfa da hula ba kamar yadda yake shiga bakakin kaya a lokacin yana jagorantar hukumar efcc ba. an sako Rashid Bawa wanda tsohon shugaba Buhari ya nada bayan kawar da Ibrahim Magu ba tare da gurfana gaban kotu ba. Da yake ba a samu sanarwa ta bayani filla-filla kan yadda binciken ya kasance da irin bayanan sirri da aka samu ba, za a jira a ga yadda rayuwar bawa za ta kasance a waje da madafun ikon kamawa da gurfanar da waɗanda ake tuhuma gaban kotu. Alhaji Rabi'u Gada na daga iyayen bawa wanda kuma ke kan gaba wajen ganin an sako shi. Da wanda ga ganin ya kulla mai da wanda ga ganin ya meye duk Allah ya gwada musu adadin ranar da dama alkawalin Allah baya tashi. Duk abin da ya kamata an yi an yi ba su ga wani abu gare shi ba. Ga Allah shi ga wani ke bawa ne kuma shi ga jarabta bawa ne. Wato da yanzu Abdulrashid bawa na gida kuna nan kuna ta murna kenan. yana gida ba wani abin nan ana murna sama da tunanin da baka sani ba bayanin da ake faɗa shine da kun ce za ku ɗau lauya ba kuma kai ga sa lauyan ba ma wannan abun ya faru ai a ba kai ba kai ka san na gaya ma idan ba a hadda shi ba mutanen Najeriya fa za su ɗauki mataki Allah ya ɗauki mataki ne tun ba a kai ga mutanen Najeriya sun ka ɗauki mataki ba kamar ta bayan fage ana cewa yana iya yiwa an samu wasu abubuwa ne kamar an daidaita da shi ne a zarge-zargen da ake yi masa kamar gwamnati ta samu ba wani daidaita ba wani daidaita ba wani daidaita. yana nan lafiya kalau ba wani abu da ya lafiya kalau lafiya kalau in kana son in tura ma yanzu a wasaf. kawai da mutane ga abin sai in tura ma ga lauya barista Modi babakari wanda yake da masaniya kan binciken da aka yi wa bawa ya ce rashin bayanai tun farko da bai yi ba ya kawo jinkiri wa sake shi ko gurfanar da shi gaban kotu. A legal department nasu ba akwai mutane guda biyu wanda nake restricting. Abin da ke faruwa Abdulrashid da aka kira shi sai ya ba da statement. Sai yana challenging su yana cewa ba su da hurumi. Ga fahimtar doka Abdulrashid ba nan bai da kariya ta doka kowace iri. Zargi ake a kanka in baka rubuta bayanin ka ba ya za a yi san ko ka yadda da zargin ko baka yadda ba. A DSS yanzu abin da suke yi sai su je su samu detention warrant. Sai a ajiye ka ya zama da umurnin kotu kake zama a hannunsu. in ka zama sare su kuma suna da the right to detain you until they are able to get extraction of information from you idan suka ce dalilin haka sun sake ka ko sun baka beli to da wani statement za su gurfa da kai gaban kotu kamar bayanan da aka yaya ta kan tsohon gwamnan babban banki Godwin Emefiele na cewa gwamnati na daidaitawa da shi dan ya dawo da makudan kuɗin da ake zargin ya wawure da dukiyoyi da daman gaske duk da ministan shari'a Latif Fagbemi ya ce ba haka lamarin yake ba ba mu da wasu bayanai kan kadun bawa tunda ma ba ma je gaban kotu kotu Nasiru Adamu Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gai da Nasir ya Kaya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha tara da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Laraba, jami'an yankin herson a ukraine sun ce wani harin sama da rasha ta kai ya lalata wani gida a birnin barislav tare da kashe mutum daya sojojin saman ukraine sun ce makaman kariyar hare-haren saman sun kakaɓo wasu jirage mara matuka sha daya da rasha ta harbo cikin dare jami'ai a yankin ukraine sun ce wani harin rasha na jirgi mara matuki ya rusa gidaje a kusa da wata cibiyar kera makaman nukiliya ministan ma'aikatar makamashin ukraine ya sanar ta kafar telegram cewa harin na rasha ya faru ne daura da cibiyar makamashin nukiliyar da ke helmenitsky tare da lalata tagogin gine-ginen da ke daura da cibiyar makamashin nukiliyar a ƙarshe gwamnan jihar california gavin newsom ya gana da shugaban china xi jinping ranar laraba a beijing wanda hakan ke ba da kwarin gwiwar cewa china da amurka za su iya aiki tare gabanin taron apec da za a yi a watan gobe a san francisco ana sa ran cewa zi da shugaban amurka joe biden za su gana a wurin babban taron tattalin arziki na asia pacific da za a yi a san francisco daga 11 zuwa 17 ga watan nuwamba ba a dai tabbatar da wannan zaman ba duk da cewa ana kyautata zaton cewa ziyarar da ministan harkokin wajen china wang yi yake shirin kawowa washington yau alhamis za ta share fagen tattaunawa tsakanin shugabannin amurka da na china bisa bayanan cctv wato kafar yada labarai mallakar gwamnatin china zi ya faɗa cikin hirar shi da newsom cewa ina fata ziyararka za ta haifar da fahimta tsakanin bangarori biyu sannan kuma za ta taimaka wajen faɗaɗa aiki tare tsakanin china da california china za ta inganta ci gaba mai ma'ana da za ta kai ga ƙulla dangantaka tsakanin china da amurka labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla. Wani batu da ya ja hankalin 'yan Najeriya kwanan shine wata ɗaliba da aka kura daga makarantar nazarin kimiyya da ayyukan jinya da ungozoma ta jihar Kebbi. Da sunan cewa tana badala a dandalin sada zumunta na yanar gizo na TikTok. To sai dai bayanan makarantar da ta fitar ya sha bamban da wanda yake yaduwa a yanar TikTok. Cewa an kore ta saboda tana TikTok. Daga Kebbi Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Bayanai da hotunan wata yarinya mai suna Rahama Sa'idu sun karaɗe kafar sada zumunta ta Facebook a kwanan nan wanda aka ce an kora daga makarantar nazarin ayyukan jinya da ungozoma ta jihar Kebbi saboda tana aikata ayyukan rashin kunya da rashin tarbiyya a kafar sada zumunta ta TikTok. Na yi kokarin jin ta bakin wannan yarinyar da aka kora sai dai abin ya ci tura amma na yake cibe sun da wani faifan bidiyon ta da ke yawo a kafar sada zumunta ta tiktok. Dai ina ƙara ba da haƙuri an kore ni a makaranta ba wai jin daɗi na bane haka saboda ni ce babba a gidanmu mu ba masu ƙarfi bane ina da ƙannen shida abinda kawai yake damuna shi ne ina zan fara to sai dai bayanin da makaranta ta fitar ya sha bamban da zancen da ake yadawa a social media na cewa an kori rahama saboda nuna tsiraici da badala a kafar sada zumunta ta tiktok shugaban makarantar muhammad murtala musa ya ce yarinyar wadda ke karatun aikin ungozoma tun tana ajin farko na makarantar ta faɗi jarabawa aka bata wata shida ta gyara jarabawar ta ta yi wata shida ta gyara jarabawar inda ta wuce aji biyu a nan ma a zangon karatu na biyu ta faɗi jarabawa aka sake bata wata shida ta gyara jarabawar ta daga nan ba ƙara ganin ta ba har tsawon wata hudu ya ce matsalar ɗalibai biyu ne ta shafa kuma hukumar makaranta ta ba su takardar gargaɗi da tambaya akan ƙauracewa makaranta da suka yi har tsawon wata hudu. to ga ka'idar karatun mu kuma in ka yi sati uku ko rashin lahiya ka yi ba ka na sati uku to za a yi ma repeating na wata shida to su kuma yanzu da whole semester ne sun ka kashe wata hudu ba su makaranta babu dalili sai aka ba su query letter duka sai suka ansa suka reply to query din sai aka sa musu ranar da za su zo su yi fesin disciplinary committee ita waccan aji ga gaskiya ta zo ta fesin amma ita rama bata zo ba suka sake bata sati guda suka sake kiranta cewa sun kira ta na farko ta zo ta a bata yi ba suka sake bata wani lokaci ta zo ta a kuma bata yi ba to a sakamakon haka sai suka bada bada cewa bisa ga wancan wata eh, hudu da ta yi bata makaranta sannan ga wanga kuma ishu na indisciplinary discipline disciplinary mm. committee sun kira ki so biyu in ji a tiyarin sai suka sallame ta daga makaranta ita ma waccan din ita ma duka su biyu aka sallama dangane da batun koran rahama saboda tana tiktok kuwa shugaban hukumar ya bayyana cewa gaskiya ba mu da labarin komai game da tiktok ɗinta because wannan social life ɗinta mai mu kuma ba mu interfere into social life na yaro oh. dalilin kora shine wata hudu suka yi ba su makaranta tun lokacin da aka yi mata repeat kuma ta yi filayen makwai rileta cewa saboda an yi mata repeat tun lokacin shi sai ta wuce wata ta makaranta. ƙungiyoyin fafatukar kare haƙƙin mata dai sun nuna rashin jin daɗi da faruwar wannan lamari. Shugaban ƙungiyar kare haƙƙin mata ta rafa a jihar Kebbi Nasir Idris ya ce abin ban haushi ne aikata abin da zai kai ga a kori yarinya daga makaranta. Yarinya wadda ya kasance irin waɗannan karatun karacen ake so ah, mata su yi yawa a cikin ayyukan asibiti sannan a same ta da irin wannan mummunan tabi'o'i da kuma har abin ya kai fage an kore ta daga makaranta a gaskiya wannan abin ya kamata iyaye mu ƙara sa ido mu ƙara bincika abin da 'ya'yanmu suke yi a makarantun ne wannan lamarin dai da ya faru da yawa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ganin cewa ya kamata ya kasance izina ga ɗalibai da ma iyayen ɗalibai Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. A gai da Muhammad Nasir. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com. wani ya yi gida ya yi motun ga wata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙaunan ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. riguna sun kai goma sannan wani bane silifan duka Allah na ƙaunan ku. Wani yana da ɗaki nasa in yayi gado ya ƙare, yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa, da rediyo ba canja, ga ku kafet fa a ɗaki. hadda kujeri na sa sanan wani ba shi da ke so a kudu ga Allah na ƙauna ku. Allah na ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa. Gai kwa da ba ka da ahu wani aibu kai wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk yanda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da tabara ibaka to malan gara ka gode mutukan kuma ka yi butulci ranan karanku da Allah to ranan ka sha duka walakiri yana tikaka su maraya suna canje ne koko haƙuri ban bashi. Bayan ku haƙuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su maraya suna canje. haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko. wani ga marasan di tasa ga haishal kuma tasa ga galbo na yanzu kuma sai shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sulai Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya taɓo halin rayuwar da nakasassu ke ciki a arewacin Najeriya inda shugaban guragun jihar Jigawa ya koka kan yadda ba sa morar tallafin da gwamnatocin jihohi da ta tarayya ke baiwa al'umma da nufin takaita raɗaɗin da matakin cire tallafin man fetur ya haddasa. To a yau mun nufi garin tema da ke ƙasar Ghana inda wata matashiyar zabiya mai tawaya a hannu ta rungumi sana'o'in hannu irin abin da 'yan magana ke kira sana'a goma maganin mai gasa. Zan bar ku da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullah Bako don jin yadda hirarsu ta kaya da bakuwar shirin. sabuwa Abdullahi yar gata wanda aka fi sani da yar gata sarauniya wage sarakuna. Shekaruna ashirin da biyar rayuwa. kuma iyaye na mazaunan ƙasar Saudi Arabia ne a wajen muka girma tare da 'yan uwana a can na yi karatu na koyi wasu dabarun ayyukan hannu. Sanadiyar samun larura ta kuma hatsarin mutane da muka yi da babana da sauran jama'a da ke tare da mu a mota. Dukansu Allah ya musu mutuwa ni kuma hannu na ɗaya kamar yadda kake gani da sauran raunuka daga fuskata kamar yadda kake gani kuma jinsin iyaye na hausa fulani da kuma larabawa da wayonki kuka yi wannan hatsari kwarai da gaske shekaru na tara a duniya lokacin da abin ya faru wannan bai sa kin ja da baya ga abubuwan da kike da burin yi a rayuwa ba kafin accident din ya same mu mahaifinmu yana da rufin asiri gwargwadon hali yana kula da mu yadda ya kamata to babu tunanin neman in iya aiki ko in nemi aiki ni ganin ba abin da muka nema muka rasa to amma duk da haka wani lokacin masu aiki sukan yi mana aiki haka ni kuma sai ni dan tashi shiga ciki muna yi tare so ina son dai aiki tun farko gaskiya daga bayan kuma wannan larura ta faru da ni ga kuma maraici sannan ga karayan arziki sai na jajirce wajen nema wa kaina mafita domin ni ce babba a ɗakin mu kanne na yara ne kanana lokacin batun makaranta fa na yi a hidayatul aulad a jidda saudi arabia sannan na yi sanawiya fasul salis a rabiatul madarasa ta riyadh saudi arabia daga nan na tsaya kuma a cikin abubuwan da na karanta na karanta hayatin zaujiya tarbiyyatul iyal tahmila wal wulada da kuma sauran abin da yake na mu'amalar rayuwa bainan nas wa bainal haywanat saboda ya zama da mutane gwargwadon hali to je kika dawo gana Eh duka dai dawowar mu daga Saudiya ne da yan uwana shekaru hudu kenan kwarai da gaske. Alhamdulillah da yake mijina mai karamin karfi ne direba ne. sau bai hana ni sana'o'i na ba domin da haka nake taimaka ganni na marayu da kuma wasu bukatu nawa. Alhamdulillah. Na san ki da waka. Ya aka yi kika fara waka kuma baya ga waka kina yin wasu sana'o'i kuma? Kwarai da gaske. an sani a da waƙoƙi amma an fi sani na da waƙoƙin sarakai da kuma na siyasa. kuma ina da ayyukan hannu kwarai da gaske kuma cikin ayyukan da aka fi sani na da su shine na farko gwaggwaro wanda ake cewa gyale a nan kasar ghana da kuma a kayan fulani da nake ɗinkawa duka da hannu ɗaya kuma ina turaren wuta sannan ina da wani magani na musamman na rage kiba da rage tumbi To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin bakuwar shirin na ƙasa Aisha gata Zabiya kuma mai dizayin a garin Tema ƙasar Ghana da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdallah Bako. Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na gai da Malam Sili. Yanzu kuma lokacin da Ruwan Abbas zai kama da sharhin jaridan Ghana. Da jaridar Daily Graphic da so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine kotun koli ta yi kuskure a shari'an Jeti Kwesen Justice ne ya faɗi haka kuma jaridar Daily Graphic ta rawaito. Tsohon alkali na kotun koli Justice William Atuguba ya yi suka ga shari'an kotun koli wadda ya shafi zaɓar da aka yi wa James Jeti a matsayin mamban majalisar dokoki na Asinov a shekara ta 2020 da yake gabatar da wani lakca yau justice atuguba ya nuna cewar doka mai lamba 99 na kundin tsarin mulki na 1992 ta ware zance ko kuma da shari'a na zaben na mamban majalisoci zuwa ga babban kotun ƙasa inda za a iya zuwa kotun ɗaukaka ƙara domin ɗaukaka ƙara akan haka kotun koli ta yi kuskure babba wurin ɗaukar matakin da ta ɗauka. ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito. shari'an hasarar kuɗi Ghana CD miliyan 217 na Cocobod. Dr. Upuni na kalubalantar kotu akan ra'ayinta na ɗaukan ko kuma da cigaba da shari'an. Jaridar ta ce tsokon babban jami'in zartarwa na Ghana Cocobod Dr. Stephen Kwamina Upuni ya ɗaukaka ƙara game da ra'ayin babban kotun akara wurin ɗaukan ko kuma da cigaba da shari'an na hasarar kuɗin nan da aka ambata CD cedi miliyan 217 na takin zamani a cikin wannan shirya a ranar 25 ga watan yuli jasa waje tando wadda shine sabon alkali na wannan shiri'an inda dr aponi da mr saidu agongo managing director agriculture ghana limited ke fuskantar caje-cajen sata da kuma karya dokoki ya nuna cewar an bincike su kuma aka gamsu dangane daga baki ɗayan tarihi ko kuma dai rekodar da ke akwai na wannan shari'a sai dai Mr. Samuel Kuju lauya na Dr. Opuni ya kalubalance ra'ayin Justice Standard na ainihin kotun ɗaukar ƙara inda ya nuna ra'ayin cewar ra'ayin nasa na ci gaba da shari'an ya wa hanya. Sai kuma jaridar Herald da ta ruwaito wannan labarin Legon babban tambari ne na duniya Nigeria. Vice Chancellor uh, Jami'ar Ghana ke faɗawa shugaba akufo a haka. Jaridar ta ce Vice Chancellor ɗan jami'an Ghana na Professor Nana Abba Apia Amfofo. Farkon lokaci ta mai da martani ga ra'ayin Nana Adodanko akufo ado na sake sawa jami'ar Legon suna na JB Dankwa da take magana a cikin wata hira da aka yi da ita ta nuna cewar duk waɗanda sun bayar da dan ma wurin kafa wannan jami'a an bayyanar da sunansu ko kuma da dai karrama su yadda ya kamata abinda nana kufa ado ke bukata shine sake sunan jami'an a sa masa sunan jebi dankwa wannan kuwa kamar yadda ta ce wani abin da za a yi babban muhawara ne a kansa da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanin lamuktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaidar duwanallah da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. To filu a takaice, an zaɓi ɗan majalisar wakilan Amurka Mike Johnson a matsayin kakakin majalisar Amurka a jiya Laraba, wanda hakan ya kawo ƙarshen yunkurin 'yan majalisar na tsawon kwanaki 22 na ganin an cike ɗaya daga cikin manyan mukaman gwamnatin Amurka. Yanzu shine na biyu cikin jerin mutanen da za su iya mulkin ƙasar. duk 'yan democrats da ke majalisar wakilai 209 sun zaɓi shugaban marasa rinjaye hakim jeffries an bayyana cewa mutumin da aka alakanta shi da kisar mutane amin mai ba da horo ne akan bindigogi wanda sojoji suka ba shi horo sannan an kwantar da shi a asibitin masu taɓin hankali ba da jimawa ba a bisa sanarwar da aka wallafa a mujallar 'yan sanda shugaban amurka joe biden a jiya laraba ya fito ya yi furici akan harin ramuwar gayyar da isra'ila take kai wa falasdinawa a yammacin gabar tekun jordan biyo bayan harin bazatar da hamas ta kai isra'ila sannan ya ce zai jaddada manufarsa ta tabbatar da cewa an cimma manufar kafa kasashe biyu domin magance rikicin da aka yi gwamman shekaru ana yi tsakanin isra'ila da falastinu duk da cewa ana ci gaba da gwabza faɗa tsakanin isra'ila da mayakan hamas a zirin gaza shugaba biden ya ayyana goyon bayan amurka kan wata bukata mai kamar wuya wato bukatar nan da amurka ta daɗe tana fatan a cimma ta kafa ƙasar isra'ila da ƙasar falastino mai cin gashin kansa a jiya laraba jami'an yankin harson a ukraine sun ce wani harin sama da rasha ta kai ya lalata wani gida a birnin barislav tare da kashe mutum ɗaya sojojin saman ukraine sun ce makaman kariyar hare-haren sama sun kakkaɓo wasu jirage mara matuka sha ɗaya da rasha ta harbo cikin dare gwamnan jihar california gavin newsom ya gana da shugaban china xi jinping a ranar laraba a beijing wanda hakan ke ba da kwarin gwiwar cewa china da amurka za su iya aiki tare gabanin taron apec da za a yi a watan gobe a san francisco masu sauraro a nan maka kashin shirin namun na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin za mai zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na hausa da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin aisha azurta na gabatarwa sai salama abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfil hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum